jama'a assalamu alaikum so tari zaka ga cewa muna zaune haka nan gamu da babban waya sai dai mu shiga kawai chatin mu facebook ko whatsapp ko tiktok so kamfanin amazon sun kama kwata gara basa mai matukar muhimmanci wacce za ka bi wani website mai suna brit zan aje muku link din shi a nan kasa za ka bi kai register ka bi idan kai register su baka gurin da ka yi mining sannan ka rika samun kuɗi ta nan guraren ba tare da sai ka sha wata wahala ba sannan za su rika baka ne duk a 24 hours za su dinga baka sannan kuma in ka gayyato musu mutane nan ma za ka samu rabonka a ciki shi ma kuma zai ƙare da kai kai ma za ka ƙare da shi so wannan gara basar kakka bari ta wuce cika kuma kakka bari sai lokacin ta ya wuce sannan ka ce za ka yi so a bar mu shiga cikin bidiyon kai tsaye so uh, da fari zai ka website din zai kawo kamar haka registration ga wurin da za ka invitation code ɗinka za su baka wani code can guraren so nan kuma za su baka damar ka sa phone number ɗinka sannan ga password ɗinka ga confirm password ga withdrawal password wanda da shi zaka iya da kuɗin ka dake ciki so amma sakamakon mu mun riga mun yi register sai dai mu shiga log in so idan kana son sauke application din ga hanyar da zaka bi ka sauke shi nan guraren zaka shiga direct to application so kun ga yatan it's free za kana dannawa haka za su ce ka yi installation so amma ni da yake ina da shi nan guraren ba sai na abin nan ba so amma duk wanda zai bi ta nan zai iya sauke application mu yanzu bari mu log log ga password ɗinmu da sauran da sauran mu gani so mun buga so a kamar yanzu kun ga ga mun riga mun gama abin din namu su zan yi submitting ne yanzu saboda ni dama login zan yi so kun ga bude ni kamar haka to amma kai idan ya tashi zai bude ka akan cewa babu ko ba baka da ko sisi to firstly zaka shigo nan gwa ne wanda aka sa mind din nan so a nan za ka yi musu mining saboda in kun lura za ku ga gaya nan ga inda suke haɗe da shi nan guraren za ku ga za ku ga tallarsa amazon su ina ne duk wa'inda za a nan da su so kun dai gan duk gashi nan bright sunan application din yanda idan ka tashi za ka sauke shi amma play store ba za ka je ka same shi ba so kun gani ga nan amazon so za mu shiga mining din nan kamar haka idan muka shiga mayin za ku ga ga yanan ga abin dina can gwara number ta ga kuma kwaɗi na can na wanda suka bada a nan ciki so kwaɗi na suna nan komi da komi na wayar nan ga gurin da abin dina da can gwara da zan yi so festival za ka shiga wannan gurin da yake biyan nan te wannan abin da kuke gani da alamun flash din nan za ka shiga kamar haka so idan ka shiga kun ga za su ce maka ga yanan yadda za ka yi musu nan mining ne da za ka yi musu so za ka yi mining ne ko da yaushe in kai mining kana da naira abin naira hamsin so idan ka tashi zaka danna kamar haka idan ka danna haka za su yi ma wannan za ku ga sun sa match successful so za ka danna kamar haka confirming so kun ga na yi so uku kun lura ga yacin kuɗi na sun karu ga su suna ta karuwa so na tashi zan ƙara yin haka so kun ga nan yana ta na dina so kun ga yacin za ka ga suna ta karuwa sun ƙara karuwa to bar ku gani mm-hmm. so kun ga na yi iya na kenan yanzu gashi can sun nuna min na riga na iya na so duk ga hanyoyin da zaka bi idan kana so kuma ka abin din wannan dinka kana so ka kamar ɗauko link ɗin wani ko kana so ka sa kamar ka ɗora link ɗinka domin in ka gayyaci mutane su zaka abin din zaka ka samu ne a kai ciki sannan withdrawal din sai ya kai akalla minimum sai ya kai dubu daya sannan zaka samu damar da zaka yi withdrawal din shi so kun ga ga yanan ta inda zamu bi ma abin din inviting kun ga an sa invite friends so ta nan zamu shiga haka idan muka invite zamu yi coffee din referral din mu ga yanan gurin so daga nan gwanin za mu ji duk mu tura mu wani link din muka tura mu wani link din zai shiga ya abin nan din shi so yana da 10% idan ya tashi ni ma mu ma muna da 10% akalla duk koda no aka samu yana da 10% ina da 10% shi ma zai karu sannan haka zai taya mutane duk kullun za su baka damar da za ka yi mining din nan so da sun kai naira dubu daya za ka ga gurin da za su baka damar da za ka sa withdraw din nan za ka yi withdrawal so da ka shiga haka za su ce maka kamar adcat haka kun gani ga yanan admocat so ga yanan bank account da account name bank name sannan duk ga sauransu nan in kasa za ka danna abin din a ciki so sakamakon <clears throat> za su baka damar duk da zaka wannan abun sannan idan ka tashi kana buƙatar wannan sannan duk kullum idan ka tashi za ka samu damar da za ka yi withdrawal ɗin nan lafiya lau za ka samu damar da za ka yi shi amma dai da sun kai minimum ɗin da ake so so wannan platform din yana da matukar amfani sannan ya kamata ku yi amfani da shi domin za a samu insha Allahu ba za a ce abin nan din shi ba kun ga duk ga nan duk in zaka sa bank information duk ga sunan da bank information da announcement password din kan zaka yi abin nan ga wurin soke application din nan so duk ga nan in kuka lura ga kuɗi na nan suna ta karu a sun karu so kamar haka yanzu idan gobe ma ta kama zaka zo ka sake yi musu sannan kai yi rika submitting din so da kayi submitting din lafiya lau zaka cire ka da sun kai akalla wannan ɗinka da suka kai akalla wannan abin da da ake so sannan ka tashi zaka abin din shi ne zaka sauke kudaden naka a duk lokutan da ya kasance sun kasance ranar asabar sannan da kuma ranar laraba sai juma'a zaka sauke shi ne da misalin za su baka abin din su ne daga karfe wannan daga karfe 1 zuwa abin da ya kai karfe 11 zuwa karfe 10 sun rufe 10 to 11 nan suke rufewa so a lokutan nan kawai za su baka damar da za ka yi withdrawal ɗinsu sannan bayan ka yi withdrawal ɗinsu za ka samu damar da za su baka dama ka dinga ƙara wasu ka dinga ɗora wasu ka dinga kara wasu ɗin a sama-sama saboda kun ga dai wannan abin ɗin yana da haɗin gwiwa da kamfanonuwa sosai da sosai so kun dai gani duk ba wai kamfani ɗaya nauyin shi ba ballantana a ce na abin ne kamfanonuwa ne wanda suke manya-manya so kan ku manta ku danna man subscribe sannan ku danna man alamar ƙara da tashar mu mai suna mubi Son TV hakan zai sa kara jin daɗin bako sababbin shirye-shiryen namu so mun gode mun gode da kasancewa da mubi Son TV